na jin kusan kowa ya wannan ya san wannan ayat ko masu jin rediyo kano wajen lissafin lokacin sallah da shauransu na wa kulla shay'in yanzu Allah ce komai fassalnahu mun rarrabe shi tafsilan ainihin rabewa wa duk al'amari mun sanya shi mun yi daki-daki ainihin da shi mun rarrabe shi mun yi daki-daki da shi amma a ƙur'ani tushensa ne ya zo ba ko menene allah ya daki-daki a cikin alƙur'ani ba sai dai wasu abubuwa da ba a rasa ba to amma bai ragowar daki-dakin zai zo a ɗan uwan ƙur'ani shine mai shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam naka ƙur'ani eh, hadisan annabi suna cika abin da ya zo ainihin a cikin alƙur'ani idan an samu tushe a ƙur'ani daki dakin da Allah ya ce sai kuma a same shi a cikin sunna sa malamai suka ce da Allah yi magana kiyaye alƙur'ani inna nanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da azzikiri kuma mu ne ma za mu kiyaye shi suka ce azzikir nan ƙur'ani ne da sunna ƙur'ani da sunna don haka Allah ya kiyaye su gabarin a canja su gabarin kaza duk wanda suka yi wani abu a ciki nan da nan ne ainihin allah yake kawo mazaji wanda ya hore musu sanin abun wanda za su bayyana wannan barnar da aka zo da ita a ciki kamar yadda ce lati albabin bene dai wala mai khalbi ta min hakimin hamid don haka nan da nan ne barnar za allah zai sa waɗansu mazaje gwaraji su gano wannan barna ɗin sai a bayyana wa kuma mutane su sani da haka barnar ba za ta shigo ciki ba kuma ba za ta yi tasiri ba to da haka tafsilin da Allah ya faɗa ya haɗa hadda abin da ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله سبحانه وتعالى وكل إنسان هو نمتن ألزمناه طائره من لزمتا مس أيكنسا fi unuqihi a wuyansa ayyukansa za a ɗora masa so a wuyansa su je su rayu tare da shi a cikin kabarinsa suna nan tare da shi shi sa aka ce aikin mutum shine abokin zamansa a cikin kabari in na kirki ne ya ga abokin kirki in na sharri ne ya ga abokin zama na shari a cikin kabarinsa to kowane mutum mun lazamta masa wai mun sa aikinsa yana nan ɗamfara da shi ainihin a wuyansa wani khuruju lahu ya mal kitaban nu lahu za mu fito masa da kitaban littafi yawmal a ranar alkiyama yalkahu zai samu wannan littafin manshuran abin budewa a gabansa gashi a baje masa shi in an baje masa shi sai a ce da shi a kitabak karanta littafinka ya dinga karantawa daki daki nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza kafa bi nafsika al alayka hasiba kafa wannan littafi ya ishi hasiban mai kididdiga alayka-alayka al a wannan rana baya bukatar sai an kirawo odita ko kaza a ga littafin ka nan wanda yake shine mai yi ma audit daki dakin abin da kai yana nan a rubuce kun ga shi kai kana karantawa ainihin da da kanka ba bambanci da wanda ya je makaranta da wanda ya je makaranta ba a ranar kowa ya je makaranta kowa sai ya iya karanta mai sai ya karanta ainihin littafinsa to cewa mun lazamta wa mutum ainihin ayyukansa zai samu littafi kuma wanda yake an shimfiɗa domin littafin dama an riga an rubuta tun a nan duniya saboda ayoyi da suka zo suka tabbatar da wannan yana daga ciki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ani lamini wa ani shimali qa'id ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun mutum zai furta wani abu face akwai raqibu a tido a hannunsa na dama akwai raqibu a tido a na dama malaiku ne guda biyu kowanne sunansa raqibu a ba ɗaya raqibu ɗaya a ba a duk sunayen su kenan wa'annan raqibatin su ne Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina alamuna ma fa'alu kuna da masu kiwo wanda suna bin diddigin abin da kuke yi kiraman masu girma katibina masu rubutu ya alamuna ma fa'alu sun san duk abin da kuke aikata kuma ainihin za su rubuta shi sai dai kamar yadda ya zo hadisai Allah yana hana saurin rubutawa musamman wanda yana laifi Allah yana hana saurin rubutawa ana cewa da su bawa bawa jinkiri ko zai tuba zuwa ga Allah subhanahu ala to ana cewa su yi bawa jinkiri kasi saurin rubuta ainihin abin da ya yi na wannan laifi din domin watakila ya tuba zuwa ga Allah sai zama ba a rubuta dama komai ainihin a cikin littafinsa ba to wannan abu da ɗan adam zai zai ake rubuta masa to shine zai same shi ranar alkyama a matsayin kundi da aka rubuta masa kuma a bashi shi ya karanta shi to wajen karatun nan ne dan adam zai ga cewa ba abin da wannan littafi ya rage kankanin abu ko mai girma face yana nan a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa za a ajiye littafi idan an ajiye shi sai ka ga masu laifi suna jin tsoron abin da yake cikin littafi ai ba ma wai a lahira ko a nan duniya ne ko mutum da ya san ya laifi aka ce za a zo a karanta ai duk hanyar da zai bi ya ga ya kauce wa karatun na ai zai in zai iya to amma a lahira ai babu hanya ko ba hanyar da za a iya kaucewa za su ce na haka masu laifin za su ce ya wailatana suna kiran ainihin kaitansu mali hadar kitab wannan wani irin abin rubutu ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasa baya barin karamin abu ko babba face ya kididdige shi daki daki to kaga ya shiga kullu shay'in fasalna wajen ayyuka kenan to wannan yana daga cikin abin da idan mutum ma ya yi musu ya ce a ni ba ni ban yi haka ba ko kaza kaza to kuma gaɓoɓi suna nan su za su me su za su bayani shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta ayyuma nakhtimu ala afayhim wa tukallimuna aydihim ko wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi an taka kulla shi idan mutum ya yi musu sai mu rufe bakinsa ce to yi shiru ihsa wala tukallimun ku shiru kar ku sake wata magana ko da ke wannan za a gaya 'yan wuta ne lokacin da za su ihu su ihu su ihu to sai a ce da su shi shiru kasu sa a sake jin wata magana daga gare su to haka nan a shi ma a wajen littafin mutum in yayi musu to a nan Allah sai rufe bakin wato muna a hannu ya su magana hannu ya ce da ni kai kaza da ni kai kaza da ni kai kaza da ni kai kaza wata a arjulun kafafuwan su su ba da shaida eh da ni ka taka aka je guri kaza aka je guri kaza aka je kaza bima ka ne a wannan duk abin da kasance suna yi a nan duniya kai hatta fatuma da mutum ya yi abu da su sai sun ba da shaida shi na lalacewa ƙalolin jirgin ni ba shahidta wa alaihi za su ce da fatun jikinsu me yasa kuka yi mana shaida ai ku za a yi wa azaba to ya za ku da mummunan shaida game da mu qalu an taqana Allah allazi an taqa kullu shay Allah da ya ba komai ikon magana mu wa shine ba mu ikon magana da aka garban sai su magana fatu ma na jikin mutum su magana to kaga ina mafita a nan naka tun anan duniya ne gwargwadon hali za mu nemi ainihin inda mafita take muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu hanyoyi da za su zama su ne mafita gare mu gobe alkiyama sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yana da kyau gaskiya girmama sunan allah asali ma bai dace ba ma mutum ya yawo ko ya sa rigar da yake an rubuta sunan allah a jiki saboda bai san ina zai je shiga da ita ba bai san me zai da ita ba na kazanta na ƙura na kaza to yana da kyau girmama mai sunan allah subhanahu wataala wa man yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwal qulub wannan ya girmama alamomin allah wannan alama ne na din tsoron allah na haka mutum duk abin da yake yana da alfarma to ya bashi alfarmarsa na biyu kada ya je ya shiga da ta ainihin ban ɗaki duk abin da yake akwai sunan allah ciki cikin wannan an hana ainihin shiga ban ɗaki da shi abin da kawai zai a ce an yi rangwame abin da yake a ɓoye abin da yake a ɓoye kamar sunan allah ne a jikin wayarka wataƙila da ƙur'ani ma a wayarka to kaga ba a bayyane yake ba wannan ba rubutun ne kuru-kuru ba na kan ka shiga banɗaki da wannan ba komai idan mutum ya san ma a fuskar wayarsa da kalmomin alkur'ani to shi ma ya kamata kai shiga da shi ah, sannan a kwakwalwaka akwai ƙur'ani kaga za ka je ka shiga banɗaki da shi to wannan da abu ne da aka yi ba na farko ba inda za ka yi wanda kuma ah, yake da inda za ka yi an yi rangwame kamar irin su waya inda makamantansu amma da ambatan Allah a ban ɗaki da kuma shiga da abin da yake da sunan Allah a ban ɗaki duk wannan abu ne da aka hana saboda yana daga cikin girmama Allah tabaraka wa ta'ala na sai mai tambayar ta ya ce malami ne matafiyi aka na dawo daga wasu akan hanyar ta sai sallah tsarin da asar ta suke to ba a tsaya ba sai ya muka dawo ya kawai idan na tashi da sallolin zai yi kasar da yanzu yi hukuncin tafiya ya sauka a kanka sanda kake halin tafiya ne kake matafi amma yanzu ka dawo gida me yasa aka yi sauki a halin tafiya saboda a zannul mashaqqa wato ana ma zaton wahala ku shi sa sai aka yi ma sauki a wajen me a wajen tafiya to amma yanzu ka dawo gida dan haka wato wahala babu ta yanzu dan haka sai ka ci cika sallah in ka dawo gida a lokacin waɗannan sallolin to sai ka ci cika sallah sai dai in ka dawo gida ne sallolin sun wuce lokacinsu ya wuce to kaga sun zama ramuwa ita kuma ramuwa kana yin ta ne gwargwadon inda ka ci bashi tunda ka ci bashin su ne a halin tafiya sai ka rama su a halin tafiya amma in ka zo gida da raguwar lokaci kamar yanzu mutum ya iso gida yanzu bai yi azahar ba bai yi la'asar ba to ya zo a cikin lokaci lokacin la'asar eh, za mu iya cewa ma mutar ya fita dai ba daɗewa amma kuma da zahar lokaci ne na laruri ta yanzu haka mutum ya kenan ya zo a da ragowar lokaci haka sai sai sallarsa cikakkiya amma idan sai da lokaci ya wuce wannan sai ya rama su gwargwadon yadda ya ci su shine ya rama su sallolin tafiya Allah ina so a faɗa mun su A sawul kafi karanta suratul kafi daki daki Allah yi bayanin su innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim ko ha izuwa ga sunan ayoyi daki daki a suratul kafi wasu matasa ne da suka tashi a garin su suka ga kai Allah kuma ya kimsa musu dai shirya suka ga abubuwan da ake dai ba daidai bane Allah da ya halitte ka baka bauta masa ba kuma ka ɗauko ice yanzu ka sassaƙa da hannunka ka zo shi zaka bauta suna ganin kai wannan lissafin ko yayi daidai ka ɗauko dutse kai za ka zo ka gyaggyara shi ka fiffike shi ka ɗau lokaci kana kula da shi kuma ka zo ka haɗa a gabansa ka nema masa sajida kai suna ganin wannan ya kamata dai a bincika a gaya a abubuwan suke to sai Allah ya sa musu kuma shirya an gane ko Allah ya sa musu shirya ta hanyar me ta hanyar labaru da suke ji na annabawan da suke kusa da lokacinsu na haka wannan sai shirya ta shige su da shirya suke je su kaga za su zo da me za su zo da sabon abu a cikin al'ummarsu wanda ba za su iya sakewa ba za a fitince su za a wahalar da su na haka suka shirya kansu ba za su tafi gurin da za su je su bauta Allah ba tare da tsangwama to shine suka fita zuwa wajen gari cikin ƙasar urdun suka je suka shiga ainihin wannan kogo a tare da karansu da yake suke farauta da shi suka zauna iya lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya nufi zauna kamar yadda aya ta ainihin suratul kafi ta bayyana salasu mi'atin wazdadu tisa'an shekara ɗari uku suka ƙara da tara kuma daga baya allah subhanahu wa ta'ala wala bi fi kafin salasu mi'atin salasu mi'atin sinina wazdadu tisa'an to sa'an Allah ya sake tayar da su hmm? abubuwan da ya faru dai na kisa su ya faru yanzu har kuma daga baya sababin wannan mutanen su ma suka imani mutanen suka koma cikin kogon su suka je suka ci gaba da zama daga karshe ne kuma Allah ya kashe su kisa na baki ɗaya wancan bacci ne aka samu su dogon bacci to su yana nan a gurin an bumbunne su a wannan guri kuma kogon yana nan in ka shiga za ka ga har da wannan kafar da rana take huduwa din ta cikinsa da kuma su kabarunsu ga karan a bakin kofar kogon shi ma inda aka yi ainihin binne shi da shawansu yana nan har yanzu abu haka ka ko da tafsirin hausa ne wanda aka yi fassara hausa in ka karanta ayoyin yanila za ka karu sosai da abin da ya shafa ashabul kafi babban abin da suka ba da misali a cikinsa shine su wannan matasa suka ba da misali cewa si tunanin abin da yake daidai a cikin al'ummasu ba komai suka gani al'ummasu su ma za su karba ba ina wajen na abana ala ummatin wa ina ala atharihim muqtadu cewa mutum ya amfani da tunaninsa wajen gano abin da yake na daidai da ba daidai ba domin Allah ya ba mutum hankali don me don ya amfani da shi ta irin wannan hanya haka daga nan kuma da ilhama da Allah ya ba su suka gane cewa lallifa tafiyar da al'ummar suke ba daidai ne da haka har suka gane hanyar gaskiya kuma a ƙarshe Allah ya zama suka zama sababin shirya wasu daga cikin mutane na sai mai tambaya ta malam tambaya ta shi da kuɗin da ranta a waya idan ka sai su da tara ba gaskiya akwai shubaha a ciki da yawa ma daga yan uwa sun ba da fatuwar cewa akwai riba a ciki na kamun ne fi gaskiya a nisan ciwon saboda idan da siyar ma suka yi ko idan da siyar ma da kati suka yi to sai siyar ma ɗari in yi so su ɗau ɗari da goma sun ci riba goma to amma sun baka na ɗari kuma sun tauye mai sun tauye goma a ciki kenan rance suka baka suka samu riba ta goma da kai haka a zahiri yana nuna mai alamu ne na riba a cikin wannan alama misali ne na kuɗi amma mai riba kamata ɗari ne su baka ɗaya in kuma ciniki aka yi to su ƙara wa riba goma cewa yi eh, mun sai ma ɗari yanzu mun ɗora riba goma mun na haka ɗari da goma za mu ɗauka amma cewa sun baka na ɗari kuma sun eh, eh, kasiya ɗari amma sun baka na tis'in to alama ne kenan rancen kuɗin suka baka ba ainihin siyar ma da katin suke mutum da ba siyarwa ba ne kenan rance ne rance kuma ba a san ya zama da riba a cikinsa kenan